wani rahoto da muke samu yanzu yanzu wanda yake cewa dakarun sojojin jamhuriyar Nijar sun yi wani abin a yaba musu inda sojojin na Nijar suka kashe wani babban ɗan ƙungiyar IS a yankin Tilaberi. Rundunar sojin Nijar a ranar Lahadi ta sanar da kashe wani wanda ake kira Abdullahi Suleiman Idwal wanda ta bayyana a matsayin babban mai faɗa a ji a ƙungiyar IS. kamar yadda rundunar ta sanar da cewa dakarinta sun kai su mame kan 'yan ta'addan a ranar juma'a a yankin tilaberi a tsakanin iyakokin nijar da mali da kuma burkina faso waɗanda ke fama da rikicin ta'addanci kazalika sojojin sun bayyana cewa sun kashe abdullahi suleiman idwal wanda suka bayyana a matsayin mai faɗa aji a ƙungiyar ta rundunar ta kuma bayyana cewa ta kashe 'yan ta'adda tare da tare da kuma kama 31 a wani samame da ta kai a yankin a ranar alhamis kazalika sojojin sun yi ikirarin kassar hanyar sufurin 'yan ta'addan tare da dakile hanyoyin sadarwar 'yan ta'addan ta'addan na 'yan ta'addan na yawan kai farmakin farar hula tare da kai musu hari a yankin na tillaberi wanda akan ke raba mutane da muhallansu ƙasar Nijar na ƙarƙashin mulkin soja waɗanda suke suka yi juyin mulki a watan Yulin bara inda suka ce taɓarɓarewar tsaro na daga cikin dalilan ƙwace mulkin kazalika sojojin na Nijar na yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram da kuma takwarorinsu na ISWAP a wasu yankunan ƙasar.